واسئلمي قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين سيألا يتوى النبي نوح حقيقة ɗanka da ka roƙe ni in kubutar da shi baya cikin iyalanka waɗanda na yi maka alkawarin tseratar da su saboda shi kafiri ne wannan roƙo naka aiki ne wanda bai dace ya fito daga wajenka ba bai kamaci wanda yake da irin matsayinka ba don haka kar ka tambaye ni abin da baka da ilimi a kansa lalle ina maka gargaɗi kar ka zama cikin jahilai ka tambaye ni abin da ya saba wa ilimina